wannan manin din ba shi da wahala a kullum sau ɗaya zaka na shiga kana yin claiming assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da wannan lokaci friends mu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo a wannan bidiyo namu ne zan nuna muku yadda za ku fara manin na waves so kamar da kuka sani akwai lokacin da muka yi manin na ice a watannin baya duk da cewar ba kowa bane ya yi manin na ice amma akwai waɗanda sun yi manin na ice kuma sun amfana da shi to ice yanzu su ne suka kawo waves wanda idan ka duba cikin wannan application din zaka ga tsarin su ɗaya da ice sannan abin da ya mamanta su kawai suna ne so insha Allah a wannan bidiyon namu ne zan nuna muku yadda za ku fara mining na Sunwebs daga farko har ƙarshe ku dai kai ku tsaya ku kalli wannan bidiyon daga farkon sa zuwa ƙarshe so da farko ku like na wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma za ku ga ku ta alama da aka sa subscribe anan sai ku danna akan ta wanda hakan shine kadai hanyar da zai ba ku damar duk wani bidiyo da na dora a nan gaba wato youtube za su sanar da ku ku zo ku kalla sannan sai ku ajiye mana ra'ayinku a ƙarƙashin comment game da wannan bidiyon abu na farko da za ku fara yi shine na ajiye link na wannan application din a description na wannan bidiyo idan na ce na ajiye link a description kawai abin da za ku yi shine za ku danna akan sunan kowane bidiyo kuke kallo kamar da kamar da kuke gani a nan wajen kowane bidiyo kuke kallo za ku danna akan sa kamar yadda na zagaye wannan sunan bidiyon nan kasancewar akwai waɗanda idan na ce na ajiye link a description suna tambaya ta ba su ga wannan link din ba to kawai idan kuka danna akan sunan so za ku ga za ku ga na ajiye link za ku ga shi nan na rubuta gashi nan an wajen to sai ku danna wannan bulon rubutun da yake a ƙasa shine wannan link din idan ma ba ku gansa ba to za ku iya zuwa ku duba a ƙarƙashin comment zan ajiye sa so bayan kun danna akan wannan link din zai kai ku zuwa inda za ku je ku sauke wannan application din akwai buƙatar ka tsaya ka nutsu domin kada ka je kai kuskure idan ya bude ma wannan fuskar abin da za ka yi shine za ka ga akwai zai nuna maka wani username a nan wajen to kowanne username ka gani ba sai wannan sunan ba kowanne username ka gani kawai wannan alamar copy din da yake a sa shi za ka danna zai iya nuna maka wani username daban ba wannan username din ba sannan kuma zai iya nuna maka wannan to duk dai username din da ka gani sai ka danna wannan alamar copy din da na zagaye a ƙasa so kana klikin a kai ka ga kai kwafi na wannan username din so idan kai kwafi na wannan username din sai ka dawo ƙasa ka ga akwai wajen da aka sa wannan get it on play store sai yi klikin a kai idan kana amfani da android kenan masu amfani da iphone kuma za ku iya shiga app store domin ku je ku sauke wannan application din sannan idan kana amfani da android kuma hanya mafi sauki da za ka samu wannan application din shine ka ga akwai wajen da aka sa download apk anan sai ka danna akai so kana danna a za zaka ga zai kama wannan fuskar sai ka danna download anyway ko kuma uh, ah, su za ku gani na samun download again kasancewar na riga da na yi downloading ɗinsa so kana danna zai fara yin downloading so za ga zai fara yin downloading kamar da kuke gani haka ya fara yin downloading to bayan ya gama sauka za ku ga gashi nan a nan wajen wannan alamar kenan sai ku danna akai domin ku yi installing so kuna dannawa akai za ku ga ya kama mana wannan fuskar to idan baka ba wa chrome permission ba so kai sai ka danna settings zai kai ka zuwa cikin settings na wayarka sai ka kunna permission na installing application daga chrome sai ka danna install to kana danna install zaka ga ya fara yin installing sai ka jira ya gama installing domin ka bude shi bayan ya gama yin installing za ku ga ya nuna muku alamar open a nan sai ku danna ta domin ku bude to amma da farko yanzu bari na fara nuna muku hanyar da za ku bi ku sauke daga play store idan wannan hanyar ba ta yi muku ba za ku zo ku danna gunan da aka sa get it on google play so kuna yin clicking a kai zai kai ku kai tsaye zuwa play store so za ku ga ya kaku kan wannan application din sai ku yi installing ɗinsa to kasancewar ni yanzu na riga da na installing ɗinsa zan danna open idan baka install ɗinsa ba zai nuna maka install sai kai clicking akai ka fara installing bayan ya gama installing zai baka damar kai open kamar da kuke gani sai ku danna open wannan application din yana budewa za ku ga ya nuna muku wannan fuskar to abin da za ku yi ana wajen shine za ku zo cikin nan wajen sai ku saka email address ɗinku so kai tsaye sai ku zo ku sa bayan kun saka wannan email address din sai ku zo ku danna wannan button da aka sa login slash sign up wannan alamar kenan sai ku danna akai to amma akwai lokacin da idan ka zo ka yi clicking a kai za ka ga yana nuna maka too many request kamar yadda nuna mana a nan wani alamar jan rubutu to kai abin da za ka yi shine za ka fita daga cikin wani application din sai ka bari zuwa anjima tunda sun sa please try again later sai ka jira zuwa anjima sai ka kara maimaitawa saboda suna da matsalar suna da matsala wajen tura OTP sai ka jira na wasu mintuna sai ka kara dawa ka kara gwada ka saka email address ɗinka ka kara danna a sign off to yana wucewa za su turo muku da verification code a wannan email address din da kuka saka so za ku sun turo da wannan verification code din guda uku ne dama suke saka so kai tsaye sai ku sa wannan verification code din so gashi nan um, 583 so kai tsaye kuna sa wannan verification code din za ku ga yana loading sai ku jira sa za ku ga ya kawo muku wannan fuskar sai ku danna next step da yake a nan sai ku ƙara danna next sai ku ƙara danna next so kuna danna next za ku ga ya kawo muku wannan fuskar to abin da za ku yi a wajen shine za ku yi creating na username naku misali za ka iya saka sunanka idan ka ga wani ya yi amfani da shi sai ka kara number a kai misali kamar 0 ko 1 ko kuma dai wani abu makamancin haka so kai tsaye za ka saka username ɗinka a nan wajen ok to bayan ka sa wannan username din naka ana wajen sai ka danna next step da yake a ƙasa so za ku wani ya riga da ya ɗauki wannan username din to kai tsaye zan ƙara misali kamar ruwan a kai so kai tsaye sai na danna next to kai tsaye ina danna wannan next step din za ku ga ya kama ni wannan fuskar to dalilin da yasa na ce ku tsaya ku fahimci yadda za ku yi ba tare da kun samu wata matsala ba shine wannan username din da na saka a baya wannan username dina ne wanda na yi creating wannan kuma yadda yake bukata inda ya sa inter nickname a na biyu kenan na gaba shine za ku saka wannan username din da kuka yi kwafi a cikin wannan browser to kai tsaye sai ku zo ku yi na wannan username din za ku zo ku danne a jikin nan kamar da kuke gani so bayan kun danne zai nuna muku wannan alamar sai ku danna paste so kuna danna za ku ga wannan username din ya fito idan ma bai fito ba za ku iya komawa misali idan ka yi screenshot na wannan hoton saboda ya nuna maka matsalar network so za ka iya zuwa ka duba wannan hoton ka yi kwafi na wannan username ɗin da yake jiki sai ka saka sai ka danna complete so kana danna complete za ka ga sun baka kyautar wannan sonwaves ɗin guda goma sannan za su ma increasing na speed ɗin da account ɗinka zai na yi kamar da kuke gani to za ku ga sun ba mu kyautar wannan sonwaves ɗin guda goma so kai tsaye sai mu danna complete da yake a ƙasa to yana buɗe muku wannan fuskar sai ku zo ku danna gurin nan da aka saka skip all sai ku zo ku danna gurin da aka sa skip all so kuna danna akai za ku ga zai ɗauke wannan abin da yake nuna muku sai ku zo za ku ga ƙasa na ko ta alama so za ku ga na yi alamar aro a ƙasa na za ku ga akwai alamar gunda aka sa sw so kai tsaye sai ku yi holding a kai sai ku danne ga yanzu kun fara yin wannan mani ɗin sai bayan 24 hours za ku ƙara dawowa ku ƙara yin wannan ku ƙara danna wannan wajen to kun ga wannan mining din yana da sauki sannan a cikin application ne ba tare da ka je ka cikin telegram ba kuma a rana so ɗaya ake da buƙatar kai duk bayan 24 hours so ne ta ce hanyar da za ku bi ku fara mining na sonaps idan ba ku gane wani abu daga ciki ba za ku iya ɗaukar wannan lambar da kuke gini a jikin screen ku yi mini magana a whatsapp na gode ma bidiyo na gaba